na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma yau da ikon Allah muke fatan za mu kammala karatu na wannan ramadan a wannan shekara kuma ban cika dai magana ba amma dai in Allah ya kaddara mai iya yiwa ni kuma zan yi tafiya zuwa saudi arabia in Allah ya kaddara tafiya kuma ba zan manta da ku a cikin kyawawan addu'o'i ba kuma nima ina fatan ba za ku manta da ni a kyawawan addu'o'inku ba a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyarsu eh kun gane ashe kenan ba kura ba ashe yawwa thank you for understanding haka yafi wannan mai tafsiri ne da mai jan baki to da Allah a tuna da mu a cikin addu'o'i na alkhairi idan ana yi musamman a waɗannan kwanaki masu albarka in na ce a tuna da mu a tuna da magabatanmu da mu da zuriyarmu da 'yan uwanmu a kuma tuna da sauran mabukata a kuma tuna da 'yan uwanmu da ke cikin hali na kunci a bangarori da dama a duniya musamman a gaza abin da ke faruwa muna roƙon allah ta'ala ya ba su mafita ya kuma ba wa duk wani wanda ke cikin kunci mafita yau shine darasi na 24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 ya mana baiwa da irin rayuwar da ya alkawarin zai ba wasu daga cikin bayinsa na kwarai hayatun tayyiba a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a kan imani sannan ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu 'yan uwanmu da ke cikin wani hali a duniya Allah ta'ala ya fitar da su wurare da dama a Najeriya da ake da jarrabawa kamar jihar Zamfara jihar Sokoto Katsina Kaduna Borno da duk wani bangaren ƙasar nan da ake da jarrabawa ta tashin hankali muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya bai wuce kwana ɗaya ba nake jin labarin an sace wasu 'ya'yanmu again a Zamfara da Katsina muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya ƙara kubutar da su waɗanda suke irin waɗannan abubuwa na kidnapping ko bandit ko terrorist 'yan ta'adda muna roƙon Allah ta'ala ya taɓa zukatansu ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala dukkan bala'i da sharri da fitina da suka kwaso Allah ya sa su sa a bakinsu kuma Allah ta'ala ya kare mu ga baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya ƙara wa ƙasar mu albarka Allah ya ƙara wa ƙasar mu nutsuwa da aminci waɗanda suke da ƙunci na rayuwa daga cikin 'yan uwanmu kamar wasu abin da za su ci ya fi ƙarfinsu wasu abin da za su sha ya fi ƙarfinsu ko magani ko kuɗin makaranta ko tufafi ko wajen zama duk wanda ke da ƙunci a rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sawwaka masa Allah ya buɗe daga cikin ƙofofinsa na falala na rahama ya bashi abin zai ɗauki nauyin rayuwarsa insha Allahu ta'ala muna ƙara addu'a ga waɗanda suke gwagware a cikinmu ko kuma a ce ko wanne za a fada eh? ko a ce tuzurai wanne fi muku daɗi to marasa aure bari mu ɗan saye ko? marasa aure maza da mata Allah ta'ala ya buɗe masu daga ƙofofin ni'imarsa ya ba su ikon yin aure da kuma ɗaukan nauyin aure ɗin ya kuma hada su da abokanan aure wanda suke salihai na kwarai insha Allahu ta'ala mu da muke da iyalai Allah ta'ala ya ba mu haƙurin zama da juna ya sauwaƙe mana rayuwa ya kuma rayar da mu akan daidai waɗanda suke marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya dukkan wani a cikinmu wanda yake da wata bukata ta alkhairi a wurin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatun da muke neman aurinsa na alheri abun da muke neman kariya na sharri muna roƙon Allah alhayyu alqayyum ya kare mu ga baki ɗaya. yan uwanmu da suka rasu a ko'ina suke Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu jiya nake ƙara samun labari akwai wani babanmu a jihar gombe alhaji ibrahim mai zare babban ɗan kasuwa ne kuma wanda ya daɗe yana yi wa al'umma hidima da dukiyarsa tun muna ƙanana nake samun labarin babbar yarsa hajiya fatima ta rasu muna aiki da wannan dama muna ta'aziyya gare shi da mai gidanta da 'ya'yanta allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya yafe musu allah ta'ala ya sa can yafi nan wanda kuma suke na baya allah ta'ala ya ba su haƙurin wannan rashi da aka yi muna roƙon allah ta'ala ya ba da haƙurin rashi ya gafarta mata ya yafe mata ya yi jinƙai zuwa gare ta akwai wani wanda shi ma mun tashi tun muna ƙanana mun yi wasanni irin na yara tare malam abdulkadir s fulani shi ma ɗazun nan nake samun labarin ya rasu daga anguwar bolari ko anguwa mai kusa da haka bolari haka zance allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa ya sa aljanna ce makomarsa da kuma makomar mu gaba ɗaya ‘ya'ya da ya bari a baya allah ya musu albarka allah ya kula da su allah ta'ala ya zama gatansu wanda duk aka masa rasuwa ba mu da labari a ko'ina yake muna ta'aziyya gare shi shi ma allah ta'ala ya gafarta wa mamatanmu muna karanta ta'aziyya yadda sunna ta karantar inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum ita rasuwa ajali ne in lokaci yayi babu dabara marigayi shata yace wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba shi wanda ya rasu bai yi sauri ba shi wanda yake baya bai yi latti ba kowa a cikin mu lokaci ne idan lokacin yayi dole za mu tafi Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allah shi ba mu sa'an tafiya Allah ya sa mu je a sa'a gaba na gaba kan ayyuka da ya shafi masallaci ban yi magana ba tun da aka fara ramadan na farko akwai yabo zuwa ga hukuma ta masallaci a masallaci muna da committees da dama muna da board of trustees muna da kuma director general da ke kula da wannan wurin on our behalf duka dr kabiru kabo shine director general suna yin ayyuka da dama na alkhairi a matsayin mu da muke taruwa a nan ko muke sallah ko kuma ake limanci ko kiran sallah ko dai a matsayin al'umma dukkan ayyuka da suke a wannan wuri Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu kula da masallaci irin wannan a tsakiyar Abuja mai girma irin wannan ba karamar harka bace bil haƙiƙa ba karamar harka bane inda hukuma ce gwamnati ke in kaga ana fito da bajet ɗin sai ka ji tsoro amma wannan sai kaga komai ana ta yi fi sabilillahi ba kama san ana yi ba min babil misali yanzu a nan masallaci tun da aka fara ramadana a mitin da na yi da dg yake bani update dg yana bayana ko in na yi kuskure sai a gyara figos da ka bani a kullum ana ba da abinci fi sabilillahi wa mutum dubu ɗaya da ɗari biyu kuma abincin nan ana yin sa a dafa ne kowane kwaya ɗaya a naira dubu uku da ɗari biyar ake ciyar da mutum ɗaya saboda abinci ake yi na kyautatawa ba wanda za ka ci kana shaƙewa ba kaga in ka tsaya a nan kawai kowace rana a masallacin nan Allah yana ba da ikon ana kashe 4.2 miliyan miliyan da dubu biyu a kullun don ciyarwa baya ga haka akwai bayan Allah da su kuma sukan taimaka kai tsaye wa mutane 300 wanda bai cikin wannan lissafin kaga in ka hada ya zama mutum dubu ɗaya da ɗari biyar haka ne diji ko wannan kaga ɓangaren ciyarwa kaɗai kenan sannan kuma akwai tsari na taimakawa wasu waɗanda suke kamar 'yan gudun hijira an fi shekara goma ana yi an sha kai taimako borno yobe zamfara niger state waɗannan an sha kaiwa bila adadin kuma muna da 'yan uwa da dama da sukan taimaka ba amma san sun yi ba kuma sai a yi waɗannan ayyuka waɗannan duka ayyuka misali ne kwaya ɗaya akwai waɗanda ba buƙatar na faɗa duk wanda yake da guduma a irin wannan aikin alheri da duk wani aikin alherin ma da ban faɗa ba Allah ya biya shi da gidan aljanna na biyu akwai project da muke duk wanda ya duba islamic center din nan icice don masallacin bangare ɗaya ne za mu ga akwai expansion wato faɗaɗa wannan markazi da ake yi asali a da da aka fara aikin ina gaban fara project din nan wajen 2019 ne kamar shekara biyar da suka wuce a lokacin abubuwa ba su tsefe ba estimate da aka yi na za a faɗaɗa islamic center din shine ana bukatar naira biliyan uku da dubu ɗari da hamsin so al'amura kuma sai suka canja musamman yadda muke da uzuri sai a ce subsidy gowa <laughs> ya kudi kuɗi sai ce sassidi <laughs> sannan na biyu kaga ga foreign exchange yadda ya zama da aka yi reviewing ɗin aikin sai kudin ya koma biliyan biyar da dubu ɗari biyu da casa'in a yanzu a halin da ake an kashe biliyan biyu da miliyan ɗari shida wancan ƙarin biliyan biyar nake so in ce da miliyan ɗari biyu da nawa da casa'in to yanzu an kashe biliyan biyu da miliyan 600 kaga ya zama an yi 50% kenan saura biliyan biyu da miliyan 690 wannan shine aikin da ya saura kuma tun da muka fara ba mu ga an zaga ana neman taimako da hula ba ba wai neman taimako da hula haramun ba ne daidai da in bukata ta kama amma hakikatan wannan kudin ba za a same shi da zaga da hula ba <laughs> shine gaskiyar magana <laughs> so tun da kwa ba zai yiwu ba shi yasa ka ga ba ma haka mukan yi aiki da dama irin wani akwai bayan Allah da dama da suka taimaka aikin nan akwai wani bawan Allah da ya bamu daman duk siminti da ake bukata a zo a karba ina ga an karbi siminti da yawa a sa ana aiki akwai wanda ya bada miliyan 300 akwai wanda ya kara bada miliyan 300 dukkaninsu kuma ka'idan mu in zaka bada guduma karka ba wani mutum a hannu ba mu yadda ba sai dai ka saka a cikin akawun amma gudumawa a hannu bata halatta ba sai dai a yi me sai dai a sa a kan wannan shine ka'idar masu aikin ba a bayarwa a hannu dole sai dai karbi akawun ka saka so don haka muna bukatan wannan abin da ya saura 2.69 biliyan kaga maganar babba ne a ma gyara zama eh. Eh, babba an <laughs> kaga ban kawo maka takarda ba tunda ba aya muke nema ba yasa ga ban dame ka da takarda ba <laughs> inda aya ce to ai da an nemi su a ran mako amma tun da ba aya ba ne sai muka rabu da su so wannan muna shela ne ga duk wanda ke bukatan gidan aljanna to sai zo yi wa addini hidima kuma ba mu daga cikin mutanen da suke da fahimtar cewa wai gina masallaci kuma wai laifi ne muna da yan uwanmu yan boko wani idan ana gina masallaci zai ce masallaci masallaci <laughs> to mu ba ma rena gina masallaci kuma in ga gina masallaci bai ba ba comment za ka yi ba kai sai ka je ka gina abin da ya dace ba a kalubalantar masu aikin alheri da surutu ana kalubalantar su ne da aikin alherin da ya fi nasu amma inda da ba surutu ne da ba inda addini ya je sahabbai da aiki suka ciyar da addini gaba ba da magana ba so mu ma ba za mu ciyar da addini gaba da surutu ba wallahi sai da aiki kuma wannan masallaci ba masallaci ne kadai ba a cikinsa akwai makaranta akwai nursery akwai primary akwai secondary akwai bangaren mata akwai bangaren yara akwai bangaren adult education akwai kwamitin kula da marayu akwai bangaren kula da wanda suka shiga addini akwai ababe da dama da ake yi bangarori bangarori ne a cikinsa so shi yasa nakan ce markazi kuma karkare na masallaci jami'ar farko da ta fara a duk duniya daga masallaci ta fara jami'atul qarawin a fez da ke morocco jami'a ta biyu a duniya daga masallaci ta fara jami'atul azhar ta fara daga masjidul azhar ne sannan jami'atul qarawin ta fara daga masallacin fatima ne masjidu fatimatul qarawin masal jami'atul azhar kuma daga masjidu fatimatul zahara sannan jami'a ta uku ita ce ta zaituna ita ce third oldest university jami'atu zaituna ta fara daga masjidu zaitun ne so kaga hatta jami'o'i guda uku da suka riga kowanne a duniya sun fara daga masallaci ne bayan su ne aka yi university of bologna italy aka je aka yi university of oxford a england bayan nan graduates na oxford suka yi cambridge bayan nan fa da shekaru da yawa tukunna aka yi ma jami'an farko a america ita ce harvard university amma a muslim world muna da waɗannan jami'o'i shekara ɗarurruka gabanin a yi waɗancan mafi ƙanƙanta ka ce shekara ɗari da ‘yan kai so kaga kenan ashe masallaci ba ƙaramin abu ba ne kuma dukkaninmu a nan duk wanda ya koyi sallah product ɗin masallaci ne wanda ya koyi damuwa ma da addini ai daga masallacin ne so kula ga wannan kada mu rena harka ta al'umma balle wannan santa ba masallaci ne kadai ba bangarori ne da dama na addini ake yi so waɗanda suke buƙatan taimakawa ko ina suke a duniya tunda masu sauraron suna da yawa kada a rena ana iya karban account details na masallaci kuma ina fatan dj sai a watsa bayan darasi online ko eh, duk wanda ke da bukatan taimaka a ko ina ana bukata ba a karban kuɗi amma kaya na aiki ana karba akwai wanda ya ce ya ɗauki nauyin carpet misali akwai wanda ya ce sound system gaba ɗaya ya ɗauki nauyi misali sun akwai wani aiki bisa ga design na masallaci da aka yi da kake so ka ɗauka ba sai kuɗi ba to akwai daman a zuwa ɗauki wannan amma bisa ga standard da aka yi setin na masallaci don muna da sha'awan in dai za mu kyautata wuraren kwananmu to ya dace ɗakin allah ya fi wannan kyautatawa shi yasa akwai minimum standard da ba ma sha'awar mu zo ƙasa da shi saboda ɗakin allah ne kuma ya dace mu masa gata fiye da wuraren da mu muke kwana da iyalanmu allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya ah, gaba na gaba muna da baki da dama da suka zo nakan gabatar da su akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu aminanmu kannanmu kuma almajiranmu dr abubakar umar ma'aikaci ne a benin edo state amma ɗan jihar kaduna ne ta shika tsaya su ganka tsohon ɗalibin majalisi na ne tun a atbu kuma iya cikin 'yan uwa almajiranmu kuma kannanmu da muke musu zaton alkhairi iyaka ba wai tun a yanzu ba tun yana matashi ɗalibi a jami'a bai da harka sai ta addini kuma har ya kammala yana sakatare na mss a jami'a allah ya kaddara ya fara karantarwa jami'a ya tafi malaysia ya dawo kuma ya koma oil company ya bar academia ya je neman kudi kenan to, allah ya ba da mai albarka ga su malam alkasim ko asadul islam ko insha allah akwai bawan allah da ya zo shi ma mai tafsiri a nan shekaran jiya menene malam hussein ko malam hussein albayan shi ma zo mun yi karatu da shi ban kula ba har aka watse to duka allah ya musu albarka eh, da sheik ibrahim aliyu kaduna shi ka ai ba bako ba da ana da shi da mala alkasim kan ai 'yan gida ne eh, masallaci shi kansa da yana magana an ya gansu zai musu sallama ya kira sunansu <laughs> so dukkan yan uwa da suke zuwa wannan karatu muna roƙon Allah ya amfanar da mu kuma mun ji daɗin zuwan kowa muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama mun cinye lokacin tambayoyi a yau kuma maybe bayan darasi shi DG zai so ya faɗi kalma ɗaya ko biyu so kula ga wannan tambayoyin yau sai a yi kar a ɗan takaita su ƙwaya biyu ko yawwa sai a takaita ma da Ibrahim to wannan kafin mu shiga tambayoyin akwai kafafen yada labarai da yawa wadda sun ci gaba da ɗaukan karatu ba mu ma sani ba daga cikin su akwai kausain tv wadda nasir musa idris albani agege yake sawa a karfe goma na dare wato tafsirin maza sa'annan kuma asabar da lahadi yana sa tafsirin mata sai kuma hukumar gudanarwa ta s radio su ma suna ɗauka karfe biyu zuwa uku sai kuma eagles radio a bauchi su ma suna ɗauka ƙarfe tara na safe zuwa goma na safe wadda su ma suka ce in sun samu wadda za su yi hannun jari tare suna bukata to malam mai tambaya ya zama midiya ya zama nawa kenan an hada da wannan in an hada muna da wajen 60 da yan kai ko ko eh. last time 59 ina ga katsaya yanzu ka faɗi hudu kenan ko eh. to ya zama an samu midiya 63 su ma ma'aikatan rediyo din da wanda suke watsawa ta online social media facebook twitter instagram da tiktok duka allah ya biya kowa da gidan aljanna shi aikin addini mutum ɗaya baya yi kowa sai ya tallafa to duka allah ya biya kowa da gidan aljanna muna godiya insha Allah. ta farko cewa wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ce Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. amin ya hayyu ya qayyum ya kuma hada mu da baki ɗaya a jannatul firdausi amin amin ya hayyu ya qayyum malam na kasance ina karatu a europe akwai masallaci ɗaya a sitin da nake alhamdulillah Ya ce amma ana sallar juma'a biyu ne a wannan masallacin wato akwai section in yan arabic masu jin larabci zalla da kuma yan english masu jin turanci zalla wadda in an arabic suka gama sai su fice a masallacin masu turanci su masu zo su yi nasu sallah to malami abin ya daure mun kai saboda har a idi ma haka suke yi sai na tambaya sai suka ce ai space is not enough to accommodate everyone at the same time wato wurin ba zai ishi kowa ya zo a lokaci ɗaya a yi sallah ba sai yake cewa to shin mana hakan ya dace ina godiya sosai da fatan allah ya sa mu dace amin akwai manyan fatawoyi guda biyu da korewa ɗaya take ɗaya kuma tabbatarwa kamar lajinatun da'ima lilbuhothil ilmiya na saudi arabia an musu wannan tambaya akan masail na ta'addud na masallatan juma'a musamman ma tambayar da aka musu akan masallaci a baris baris shine wato paris kenan birnin tarayya birni na france a volume na takwas namba na 262 an tambaye su tambaya mai kama da wannan kuma akan europe din ne cewa ana yin sallah da ta kai guda biyu a masallaci daya saboda karancin space amsar da suka bayar suka ce bata halatta a yi sallah biyu a masallaci ɗaya ta juma'a ba saboda na farko suka ce dalilinsu ba su ga wannan abun ya da asali a addini ba wato ba a samu wani nassi daga magabata da ya tabbatar ba na biyu sai suka ce suna ga abun da ya dace a yi shine a rika zuwa ko jeji a samu ko gona a yi sallah ko kuma a tafi masakin gidan wasu daga cikin musulman ko a falon wani sai a yi jam'i na biyun ko abin da ya kama da haka ina karanta tambaya din da amsar da suka bayar gaskiya tun a lokacin da nake muraji fato fatoyin sai na ce watakila wanda ya musu tambayan bai musu bayanin haƙiƙanin rayuwa a europe ba don a irin nan ne zaka je ka share gona ka yi sallah ko ka dafi gidan wani ku share falo ku yi a can aika kafin mu gama police suna kofar gidan kuka yi wasa sai a jide ku so ka'ida tana saba daga kasa zuwa ƙasa irin freedom na addini a nan da muke da shi a najeriya har yawa ya yi oba ma yi mana gaba ɗaya amma a waɗancan wuraren ba haka kawai ba ne za ka zo wai yanzu a nan sai mutum ya je ya samu anguwa kawai sai ya ta masallacin juma'a ya gina shi sarkin garin ma bai sani ba kuma ran da aka buɗe hudubar ma da sarkin ake fara zagi ha ba ba ai wani abu sai najeriya 'yancin har yayi yawa wallahi wannan injin kuma ya dace mu duba don yana da alkhairi kuma iya da sharri ta wani janibin wasu fatawoyi da ake ai ka san ba addini ba ne in kuma addinin ya dame ka ai freedom din ka san wani abin ma da sunan addini rusa addinin ake ba da addini aka yi ta munanan aƙidun da aka yi ta a arewacin ƙasar nan ba mai ta tsina da haramtar da karatu da aikin hukuma duk ba da sunan addini aka yi ba in ba a fake da addini ba kaiwa zai shiga cikin abin ba mai shiga to shi sa lokaci kuma freedom ɗin in yayyawa kuma matsala ce don kasashen da suka fi mu addinin irin su saudiyan ai babu wannan freedom din kuma tushen addinin ba daga can ba ne so na biyu akwai fatawa ta darul ifta al-misriya fatawarsu ta 576 an tambaye su akan wannan su kuma suka ce halal ne in dai kunci ne na wuri kuma ya faru a europe suka ce ko da liman ɗaya ne zai yi limanci wa set biyu ɗaya yana farilla ɗaya yana lafila ko kuma liman daban-daban suka ce halal ne na farko dalilinsu shine sallar juma'a in za a yi abin da za a kiyaye in za a yi sau biyu ya zama dukkan rukunan juma'a da aka saka da sharuɗanta set ɗin farko da na biyu sun cika gabanin su yi dalili na uku kuma shine cewa fa a kiyaye idan yau na shigo masallaci muka yi set na farko aka haramta na biyu a garin gaba ɗaya masallaci ɗaya ne ya ce sai aka ce ni biyu ya haramta to ina za ka je kai sallar juma'a tunda sallar juma'a wajibi ne a kanka ya yi na amanu Idanu, nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah wa dharul bay suratul juma'a aya ta goma kenan ai Allah sai ya ce ku je ku amsa to wajibi ne aka ce masallaci ɗaya ne a garin sai ka ce set ɗaya za a yi sallah gona da kace aje a yi dokar kasar ta yadda ba gidan wani aje a haɗu a taru a yi fakin motoci a shiga a yi sallah a fito dokar ƙasar ba ta yadda ba saboda a europe akwai islamophobia in ka duba research da aka yi last year akan islamophobia in europe ƙasashen da suke kan gaba a duniya akwai faransa akwai austria akwai denmark wannan su ne top guda uku a duk duniya sai ka ce musu to set ɗin farko sun yi kuma baka samun fa masallaci irin waɗannan manya in fa ka ji an ce masallaci ya kai masallaci da cikin masallacin da harabar wani bai wuce dauki mutum 150 ba komai da komai ne sai a ce maka masallaci kaza da ake ji da shi mu ne nan za ka ɗauki hekta hudu hekta biyar a yi masallaci harabar ma har a shigo da motoci yanzu muna darasi a nan mota ɗari nawa ake fakin a cikin haraba banda na bakin hanya a cikin nan kaɗai in ka je ka irga ka je ka irga ka gani ina za ka samu irin wannan a yuro. ai ba zai yiwu ba so in ka haramta musu suka ce na biyun su yi sallah kuma ba wai sun makara ba ne masallacin ne ya cika kuma ba a yadda a yi sahu a waje ba in a wajen ne akwai iyaka to in ka ce kada ina zai je juma'a ta wajibin tunda Allah ya ce wajibi ne yayi sai suka ce a fahimtar su tunda kunci ne kuma dokar wuri ba ta amince ku je ko ina ku yi ba a babin larura za a iya yi ana iya yin batch na biyu a wannan masallaci kuma har ga Allah fatawallajina ina da nutsuwa a zuciya cewa wanda suka yi tambayar ba su ba su hakikanin halin rayuwa a Europe ba mu Allah ya jarabe mu a rayuwa ta karatu da makamantansu mutum ya yi shekaru a wurin ya san yadda dokar wurin take kuma ya san wahalan samun masallaci lokacin da ake fada biladul andalus musulunci ya mulki spain a yanzu shekara 800 amma bayan an karya daula din sevilla a lokacin da ake biladul andalus na da masallacin juma'a sun fi guda hamsin amma a 2006 dukka sevilla babu wani asalin special purpose masallaci wato masallaci da aka gina aka ce sunansa masallaci ne sai dai shaguna ko bildin da ake rentin a biya kudin haya a je wajen hukuma a yi rijista tukunna a nan ake sallah lokacin frederick kanute yana dan kwallon sevilla a 2007 da yake dan mali ne musulmi ne yana da city ya tashi kuma a faransa shi ya fara crowdfunding aka yi rezin 1 miliyan usd dala miliyan ɗaya shine aka fara gina masallaci na farko a sevilla amma da garin iya da masallaci eh, guda hamsin da yan kai a tarihi na juma'a banda hamsalawat san a wannan lokacin ba shine aka samu asalin masallaci wanda yake ba wai wani ofis ne ko shago ake rentin ba don su a can ana iya yi wurin ibada sai a bada rent kuma in kun je hukuma aka yi formalizer kuma sai a baku approval ku rika yi wannan fa ne na farko a nan 2007 maganar 17 years kawai muke ba nesa ba so fatawar da aka tambayi lajina ina da yakinin ba a musu hakikanin bayanin rayuwa take ba kuma shine hikima ta Allah subhanahu wataala ko annabi zai turo yakan turo annabin da yake rayuwa da mutane ya san al'adansu ya san dokokinsu ya san kuncin rayuwarsu kuma ya iya yarensu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi wani sura kenan na ibrahim ayata nawa hmm? ayata uku ko ta hudu hmm? so ala ayi halin muhallu shahid shine allah baya aiko annabi sai da yaren mutanensa kaga illa bilisani qaumihi so ala ayi halin abinda na fi nutsuwa da shi yana halatta a yi ababin darura wallahu ta'ala a'alam malam ya tambaya ta ƙarshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kare mana malam da alaramma Allah ya ji kan mahaifanmu baki ɗaya ke cewa don Allah malam tambaya ta ita ce menene gaskiyar cewa da ake yi yin tahajjud da loudspeaker ramun ne wai annabi ya ce duk wanda ya hana wani bacci bayi da imani sai kuma wadda suka rubuto suna neman addu'a daban-daban daga cikinsu akwai wadda ba shi yi musu a akwai wadda suke neman haihuwa na rashin lafiya akwai 'yan alfa rediyo da aka yi hakin ɗin facebook account ɗinsu suna neman allah ya ɗora su akan hakas da dai makamantansu sai kuma sunan malamin da aka faɗa ɗazu malam usman hamza albayan ne to magana akan yin sallah na tahajjud da lord speaker sama da shekara talatin zuwa arba'in malamai da dama sun yi magana a kai kuma mu rika bambance addini da ra'ayi da kuma son burgewa sheikh muhammad salih al-uthaymin al-wahaibi a tamimi rahmatullahi alai a cikin jerin fatawoyinsa ya yi magana a kan masail da dama da ya shafi kiran ainihin yin sallan tahajjud da Lord Speaker, musamman lokacin da wasu suke yin bacci a dare a volum na goma sha uku wajen shafi ashirin tun daga wajen shafi na saba'in da hudu har zuwa casa'in da hudu ya yi magana a kan waɗannan matsaloli na farko abin da ya faɗa ya ce haka bai halatta ba wasu suna bacci a kunna spika yana damunsu ya ce sai dai a kunna wanda zai jiyar da waɗanda su suka zo sallah don haƙƙin liman shine ya jiyar da waɗanda suke masallaci ba wanda suke gida suke sallah ba haƙƙin jiyar da wanda yake gida shine lada ne mai kiran sallah ladan amfaninsa ya jiyar da mu a gida ce a lokacin sallah ya yi amma liman idan ya zo babu ƙa'ida ta ce wai liman ya jiyar da masu bacci a gida ko ya jiyar da wanda suke kwance ko suke suhur a gida ko suke hutawa ba haƙƙin liman ba ne haƙƙin liman shine waɗanda suke sallah a bayansu ya jiyar da su da wannan ibn uthaymin rahimahullah ke cewa ba daidai bane kunna spiku a dare don a hana mutane yin bacci Daɗin daɗawa ya ba da hujjoji kamar na hadisai guda biyu hadisi na farko akwai hadisi da ya kawo wanda yana ma cikin muwatsa malik da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gari ka cewa innal musalli yunaji rabba Fal falyanzur ahadukum bimay yunaji sai ya ce fala ya fala yajhar ba'dukum ala ba'adin bil hadisin iya muwadda zai zama hadisi na 178 fiyayyen halda ke cewa duk mai sallah yana ganawa da mahalicinsa ne ɗayan ku sai duba da wa yake ganawa ashe in muna karatun sallah da Allah muke ganawa ba da mutanen da ke bacci ko a gida ba sai ce kada ɗayan ku idan yana sallah ya riga ɗaukaka sauti akan sautin wanda ke gefensa maybe ko yake karatun ƙur'ani ko shi ma yake sallah ba a bukatan wannan a kenan in ma kana sallah a masallaci wanda yake wajen masallacin in ba sallah yake ba in kai kadai ne bai ma dace ka tada hankalinsa ba ko wanda ke cikin masallacin yana kira'a kai kana gefe kana nafila bai dace ka yi karatun da zai shiga cikin nasa ba ga kuma hadithi na abu dawuda rahmatullahi alai da ke cewa wala yarfa ba'dukum ala ba'din bil qira'a hadisin abu dawud na 1332 ya ce kada ɗayanku ya ɗaukaka sauti a kan ɗaya da karatun da yake ya ce kula ga wannan a ƙa'ida shi liman ya ji yadda wanda suka zo ne in ma kabbara yi allahu akbar ya ji yadda nan ne in ba za su ji ba a nan aka ce ya halatta ladan ya taimaka masa ya ɗaukaka sauti in babu spika irin yanzu kamar yadda shehu usman dan fodiyo allah ya ji kansa ya kawo a cikin ihya sunna wa ikhmadul bid'a shafi na 99 da shafi na 100 yayi magana akai yace saboda annahu min wazaifil imam don jiyarwan asali aikin liman ne in ba zai iya ba to sai a taimaka masa da wanda za su yi dan na baya su ji kuma ka'ida mu gane ba fa wai raunin imani bane mutum na makwabci masallaci ya ce a ɗan rage spika shi addini ya kare haƙƙin kowa a makwabcin masallacin akwai musulmin da bai da lafiya yana gida yana kwance akwai yara ƙanana da sallan ba wajibi ne a kansu akwai wanda ba musulmi bane kuma yana da haƙƙi a wurin a kiyaye haƙƙinsa su waɗannan duk ba za ka kiyaye ba shi wanda ba musulmi ba dole sai ya ji ƙur'ani a lokacin shi yaro ƙarami an tilasta masa ne marar lafiya da ke kwance a gida da ita sallar ma a kwance yake yin ta ta farillan ma an ce sai yayi to kai tahim da ka tashi za ka yi sallar. akwai wanda a lokacin shi kuma ya kammala sallar zai kwanta saboda haka rayuwa take abinda za ka yi a lokacin wani yake farawa shi yasa da Allah ya maganan karanta Qur'ani fa cewa yi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu sai ya ce alan nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila kaga a karanta Qur'ani sai ya ce ala mukthin suratul Isra aya ta nawa zai zama 106 kenan sai ce ala mukthin kaga zarful zaman ne da zarful makan wato Qur'anin ana karanta shi ne a wani lokaci a kuma wani wuri ashe akwai wurin karanta Ba ka zuwa banɗaki ka yi akwai lokacin karantawa kuma akwai lokacin bacci akwai lokacin cin abinci akwai kuma lokacin neman abincin so ala halin a addini addini yana da tsari wannan ban ga abu ma na saɓani a kansa ba ni zan yi sallah sai in zo masallaci iya wanda suka zo wurin sai mu kunna spika yadda zai jiyar da su wanda ke gida yake bacci ko bai da lafiya ko shi ba musulmi ba ne? shi sai mu bashi shi ya yi baccinsa ba mu shiga haƙƙinsa ba don addini ya kiyaye haƙƙin kowa da kowa wallahu ta'ala a'alam darasi na 24 a ali imrana hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala a rama idan ka gane wace aya za mu tashi bismillah ya zo sai ka shigo da shi ka ka bismillah ka shigo da min hamzihi wa nafsi ونفسه وما كان قولهم إلا aran ma kenan yau kuma sai ka tsaya ma da wuri abinka ko za ka kara mana ko dan ɗaya a kara mana mun more mana وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آية تدريد أربعين بقية آل إمرانا jiya mun yi karatu kan aya ta 146 da Allah ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin a karatu na jiya Allah ta'ala ya bayyana mana siffarsa cewa idan ya turo annabawa yakan turo su da mataimaka annabi Musa ya zo da mataimakansa da suka taimake shi ƙaumuhu annabi Isa ya zo da hawariyun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da as-sahaba radiyallahu anhum da Allah ta'ala ya bayyana mana siffofinsu a ayoyi da dama misali min babil misal ayar da aramaji ya kawo muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum aya ta ƙarshe a suratul fatih aya ta ashirin da tara ko kuma alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya amuru ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu harrimu al-khaba'ith wa ya zau yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim sai ce falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun kamar yadda yake a araf aya ta 157 to kowane annabi Allah ya turo yakan turo shi da mataimaka sai dai babban malamin ƙur'ani shek abubakar mahmud jumi Allah ya gafarta masa ya ce annabi lutu aka turo ba a taimake shi da sahabbai ba sai ya sha wahalan da'awa amma koma bayan nan kusan kowane annabi ya zo shi da mataimakan da suka taimaka masa so kula ga wannan sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana mana siffofin mataimaka annabawa kuma ana gaya mana ne don ni da kai mabiya annabawan mu yi koyi da wannan siffofi din a wajen neman taimakon Allah wajen yi wa addini hidima wajen neman rayuwar duniya wajen neman dukkan abin da zai amfani mu lahira da duniya sai mu yi koyi da irin waɗannan siffofi sai Allah ya ce wa ma kana qaulahum maganar su masu koyi da annabawan sahabban nasu bai kasance ba illa kawai face an kalu sai su ce lokacin da suke neman taimakon Allah Rabba na gafir lana ya mahalicci muka ka gafarta mana wa ma kana qawluhum menene khabaru kana anan ina daliban Mene menene khabaru kana na'am khabaru kana shine qawluhum dinnan ina ismu kana an qalu shine ismu kana an kano shine ismu kana khabaru kana kuma qaulahum din to amma sai aka fara gabatar da khabaru kana ya zama muqaddam ismu kana kuma ya zama muakhar <laughs> wannan shine mu'jiza da fasahar qur'ani magana su bata kasance ba dukkan mabiya annabawa siffar su da ake son ni da kai mu yi koyi a duk abin da muka saka a gaba na neman lahira ne na neman duniya ne na neman taimakon Allah ne umarnin Allah muke bi abinci muke nema mu ɗauki nauyin iyalan mu koyi wannan siffa suna aikin alheri suna filin daga amma cewa suke rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana kaga siffar mutanen kware me dalili saboda ɗabi'ar mutanen kware ko suna aikin alheri ba sa gamsar da kansu cewa su ɗin su ne abin da suke ne ya Allah karɓi ba don halinmu ba kullum rayuwarsu bainar raja wal hauf ne suna kai kawo tsakanin kwaɗayin aljanna da kuma tsoron wuta duba maganar illa an ƙalu rabbana gafir lana Allah ha gafarta mana kuma suka ce rabbana ya aka ya zama rabbana bai zama rabbuna ba saboda akwai harafin nida mahazufun a nahawu illa an ƙalu ya rabbana gafir lana ne sai aka goge ya ɗin kaga da sai zama ya rabbana rabbana sai zama rabbu ɗin mudafun ne na ɗin kuma mudafun ilaihi so magana su idan suna hidima ko suna taimakon addini suna cewa rabbana gafir lana ya Allah ka gafarta mana wa na fi amrina da kuma wuce gona da irinmu rashin tsayawa kan iyakokin Allah kalmar israf a mafiya yawa muna fassara ta da cewa wuce gona da iri ko a ce almubozaranci amma asali a larabci ma'anan israfi shine ko gagara isa inda aka ce ka isa ko kuma wuce gona da iri duka sun shiga cikin israfi amma dai ƙur'ani ya fi aiki da israfi ɗin a babin wuce gona da iri fiye da gagara isa inda aka ce so siffar suna cewa ya allah ka gafarta mana na farko na biyu wa israfa na fi amrina kuma ka yafe mana kasawarmu fi amrina ai bi ma'ana fi sha'anina duk wani abin da muka kasa a ciki ko na bautanka ne ko na ɗaukan nauyin iyali ne ko na taimakon addini ne ko na kiyaye harshe ne ko na gani ne duk inda muka kasa ya Allah ka yafe mana na uku wa sabbit aqdamana ka kuma tabbatar da dugaduganmu akan daidai addu'a ta nawa kenan ta uku ta hudu wansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan jama'ar da suka bijire maka duk wanda ya juya maka baya Allah ka taimake mu akan sa kaga addu'o'i hudu suke na farko me suka ce rabbana ga lana na biyu wa israfana fi amrina na uku wa thabbit aqdamana na hudu wansurna alal qaumil kafirin wato fa a filin daga suke amma ba cewa Allah suke baka ga mun taimaki addinin ka ba ba haka suke yi ba me suke cewa Allah ka karba ba dan halin mu ba kuma dukkan bayan Allah na kwarai tun daga magabata haka suke ba sa gamsar da kansu su na kwarai ne in suna aiki suna zargin kansu cewa kai abin nan mun yadda ya dace kenan aran ma kar ta magana ne kadai barin baka dama ko da yawsa'u ibrahimul qawa'id min وإسماعيل ربنا تقبل منا ishe ga haka aramma mm, ya isa haka ko aramma ba mu misalai guda biyu misali na farko yana bayyana mana halin babanmu ibrahim da annabi ismail Allah ta'ala ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albaiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim zai zama suratul baqara aya ta 127 Allah ta'ala ya ce a daidai lokacin da ya rufa Ibrahimul qawaida min albayt wa Ismail Ibrahim yake sa kawaid shine foundation yake asalin yin foundation kamar yake DVC na ɗakin Ka'aba ɗansa Ismail na taimaka masa suna gina ɗakin Ka'aba da yanzu muke kallo a matsayin alƙibla muke sallah amma ba cewa Allah suke Allah ga muna gina maka ɗaki ba cewa suke ya Allah karbi daga gare mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi fa bai gamsar da kansa shi shi bane amma duk da haka yana aikin yana cewa ya Allah ka karba saboda jama'a mun san fitina da jarrabawar rayuwar duniya mafi girma shine rashin sanin aikin da muke shin ana karba ko ba a karba babu jarrabawa ga mai imani da ta kai wannan saboda yin aiki babinsa daban karban aikin babinsa daban a wurin Allah Ba ka jin ya ce maka innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ko da cikin suratul ma'ida da ta karshen aya 27 Allah yana karban aikin masu takawa ne sahabbai duk da Allah ya gafarta musu ba su gamsar da kansu su su ne. ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce inda na taɓa yin sujada ƙwaya ɗaya a ƙasa da nake da yaƙinin Allah ya karɓa ya rubuta mun lada da na samu peace of mind kwanciyar hankali da na cewa na taba shiga cikin masu takawa tun da ya ce aikin masu takawa yake karba da na samu kwanciyar hankali inda ya taba yin ba fa sallah ba ba fa azumi ba a sujada kwaya ɗaya maybe ba ta wuce sakan goma ba a ce ya taba ji a record a tarihi Allah ya karbe ta ayyukansa da ya samu kwanciyar hankali shine ko ba komai ya taba zama mai takawa amma a yanzu sai mu yi aikin ba ma tunanin shin an karba ko ba a karba ba Allah bai karban aiki sai wanda ya cika sharaɗe biyu na farko aikin da aka yi don Allah na biyu aikin da aka yi koyi da annabin da Allah ya turo don ya koya mana yadda za mu bauta wa Allah dukkan aikin da bai da wannan sharaɗa biyu Allah baya karbansa na farko mu yi don Allah hatsarin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ke cewa bin sunna ya fi sauki saboda kana iya gani a zahiri tun daga sa kayan mutum eh ya dace da sunna ko bai dace ba kabbara harama yi ko bai yi ba ta da ikama yayi yadda fiyin halitta ya ko bai yi ba ya ce ita a zahiri ake ganin abubuwa da yawa mafi wahalar shine yi don Allah shi kuma ba a ganinsa. sai dai kawai a yi wa juna zaton alheri in ce ina zaton wane don Allah yake yi ya halatta ka faɗi haka ina zaton wane don Allah yake amma mutumin da Allah bai ce yaƙinan dan shi yake ba kai saka sani ba sai dai mu yi wa juna zaton alkhairi kaga qur'ani sai ce annabi ibrahim da isma'il suna gina ka'aba amma ba su yi wa allah tunƙaho suna gina ɗaki ba sannan ba su gamsar da kansu su su ne ba tare da matsayinsu na annabawa ne amma suna addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim misali na biyu da aran ma ya kawo mana zai zama cikin suratul mu'minun ko والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة zai zama aya ta 60 ula'ika yusari'una fil khairat zai zama aya ta 61 a suratul mu'minun Allah ta'ala ya ce bayin Allah su ne waɗanda suke zuwa wa abin da aka ba su wa qulubuhum wajila zukatansu na kaɗawa. wato suna aikin alkhairi zukatansu na kadawa nana Aisha radiyallahu anha da ta karanta wannan aya sai ta ce wa fiyayyen halitta su wane ne waɗannan mutanen da su suke aiki kuma zukatansu na ta buguwa dab haka hankalinsa ya gagara kwantawa kuma Allah duk da haka ya ce annahum ila rabbihim raji'una zuwa ga Allah suke komawa kuma yace ulaika yusari'una fil khairat kuma suna gaggawa cikin alheri Su waye annabi yace ba su ne yan giya ba ba su ne barayi ba ba su ne yan luwaɗi ba yace su ne muminai bayan Allah na kwarai da suke sallah suke azumi suke zakka suke aikin haji suke sadaka amma hankalinsu ya gagara kwanciya wannan aikin da suke ana karba ko ba a karba waɗannan su ne Allah ya kira waƙulo qulubuhum wajila jama'a ba aikin bashin an karba babu tabbas so kula ga wannan idan muna yi wa Allah aiki ko muna bauta masa kar mu rika jin wai yi wa Allah gata muke yi duk aikin da muka yi kanmu muke yi wa gata na sha ba ku misali ba a sarki sai da gari da mutane ba a ciyaman sai da gari da mutane ba a liman sai da masallaci da masallata ba a mai tafsiri da mai jan baki sai da masu jin tafsiri wannan a duniya kenan amma in ka zo al'amarin Allah tun gabannin a yi mu Allah Allah ne bayan an halicce mu allan allah ne bayan mun kare a duniya allah allah ne in duk mu bi allah allan allah ne in duk duniya ta bujircewa Allah Allah Allah ne in mun je filin kiyama Allah Allah ne in wasu sun je aljanna wasu sun je wuta Allah Allah ne ko da mu ko ba mu ko da bautar mu ko ba mu wallahi Allah Allah ne babu abin da muka yi muka bashi wani matsayi wai don mu mun yi shi dukkan sunayen Allah masu kyau da muke karantawa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus har zuwa ƙarshe ko duk babu mu suna ɗaya ba zai gushe ba saboda me saboda ba mu muka mai da shi Allahn ba ko babu mu Allahn Allah ne ɗan adam ne sai da kai yake zama wani abu sai iyalinka ta amince ka aure ta ka zama mai magidanci amma in kana da gida goma abuja in gauro kake kai ba magidanci ba ne kawai wanda ya mallaki gida ne kuma in baka aure ta ba bata zama mai ba bata zama mata ba har yanzu tana mara aure ne sai ka aure ta a kenan kana neman taimakonta ka zama magidanci tana neman taimakonka ta zama iyali a gida amma Allah shi Allahn Allah ne ko mun yi ko ba mu yi ba ko da mu ko ba mu ko mun amince ko ba mu amince ba Allah Allah ne mu ba mu da shi haka ba kuma ba mu da gudumawa ko kwaya ɗaya ta bashi matsayin da Allah yake kashi babu ita a duniya ne muke bukatan 'yan adam mu zama wani abu ko asibiti ka gina in ba likitoti ba marasa lafiya sunansa ba asibiti ba kawai gini ne da ɗakuna amma ba asibiti ba ne amma al'amarin allah baya bukatan kowa a cikinmu jama'a bautan allah da muke kanmu muke taimaka yi wa al'umma hidima da muke na taimakon marayu gajiyayyu da kaza ba wai allah muke taimaka ba kanmu muke taimaka saboda mun yi abin da yake so mun taimaki addininsu amma sakamakon taimakon zuwa gare mu zai dawo ba zuwa gare shi zai koma ba dukkan abin da muke a duniya ba zai kara masa daraja da taki ɗaya ba in muka juya baya ba za mu rage masa daraja da taki mai kwaya ɗaya ba so da haka bayan allah na kwarai idan ma suna aiki suna tuhumar kansu suna kalubalantan kansu saboda tsarkake zuciya ya fi komai wahala a duniya muna roƙon allah ya tsarkake mana zukatanmu allah ta'ala ya ba mu ikon yi don neman yardarsa na'am فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah sai ya ba su sakamakon duniya da kuma kyakkyawan sakamakon lahira don ba duk abin da ke duniya ne mai kyau ba sai Allah ya ce yana son mutane masu ihsani fa'ata humullahu kalmar ata a nahawu a ƙa'ida tana yi wa na nasaba amma wanda asalinsu ba muftada wa khabar ba don haka ina maf'ulaini din anan hum din shine na farko fa'ata humullahu hum din shine al-maf'ulul awwal thawaba duniya fa shine al-maf'ul thani wa huwa mudaf ad-dunya kuma mudafun ilaihi so da aka fa'ata ai fa'ata ne sai Allah ya ba su duniya da kuma kyawun lahira ka kiyaye a duniya bai ce husna thawabi duniya ba a lahira sai ce wa husna thawabi akhira mu kiyaye saboda me saboda ita duniya mai ya ce lahira ce asalin tabbas ita duniya kamar rubutu ne akan ruwa amma lahira kuma ita ce dahir na ɗaya na biyu kuma abinda ke wannan aya ke bayyana mana shine mutumin da ya fifita lahira akan duniya Allah zai ba shi lahira kuma sai ba shi bonus na duniya ɗin bonanza ko sai a bashi a ce tun da ka nemi lahira mun baka lahirar duniyar kuma sai a kara masa ita a matsayin me a matsayin irin ɗan gyara da ake ko ka sai abu sai a baka gyara to tun da ka nemi lahira sai ka samu to wanda ya samu lahira alkawarin Allah ne yana bashi bonus da kuma bonanza na duniya amma ba amma fa wanda ya nemi duniya bai nemi lahira ba kuma Allah baya bashi me baya bashi lahira in muka nemi lahira ana iya ba mu duniya a ba mu lahira amma in duniya kadai muke nema babu lahira Allah ba zai ba mu kuma lahira a matsayin bonanza ba don tafi karfin a ba da ita a kyauta min babil misal a ƙur'ani aran ma ka ba mu misali ko da ƙwaya ɗaya na wani bawa na Allah da Allah ya bi Allah Allah ya bashi duniya ya bashi lahira misali ɗaya a nan wurin

inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li Iji ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim sai ce me wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma auhayna ilayka anittabi millata ibrahima hanifan wannan misali da aran ya kawo mana zai zama suratul nahali aya ta 121 wanda na karasa za ta zama 124 annabi ibrahim allah ya gaya mana cewa ibrahim ya kasance jagora ne kuma tsayayye akan harkar allah bai zama mushiriki ba mai godiya ne ga ni'imomin allah allah ya zaɓe shi ya kuma shiryar da shi hanya madaidaiciya kaga duka maganar lahira ake akan zako sai allah ya ce wa tainahu? fi duniya hasada tun da lahira ya nema to mun bashi duniya din ma mai kyau ashe wanda ya nemi lahira Allah yana iya shi duniya ai sayid na abubakar bai nemi duniya ba lahira ya nema duniyar gudun ta yake amma Allah ta'ala ya bashi arziki a duniya bu bin auf Allah ya kara masa yadda ya ce wallahi ina iya sadakan dukkan dukiyata da kwaɗayin na zama talaka ba ni son yin kuɗi ina tafiya akan hanya sai na ga dutse akan hanya in na ɗaga dutsen zan samu ladan sadaka kuma aiki ne mai kyau ina kuma tsoron kan na ɗaga na samu dukiya na dinari ƙarƙashinsa saboda yana gudan kuɗi kuɗin yana binsa kuma a hakan suka zan multibiloniyoyi a duniya me dalili saboda sun nemi lahira sai allah ya ba su me ya ba su duniya ɗin ita duniya ana iya ba bada alakoranta in ka nemi lahira amma babu dama ka nemi lahira a baka alakoran ka nemi duniya a baka alakoran lahira shi yasa annabi ibrahim allah ya ce wa na fid duniya hasana kuma a lahira iya daga cikin salihai yan aljanna saboda me saboda lahiran ya nema wannan kuma ba bayyana mana yake kuma ka tattare kana matashi matashi a masallaci babu sana'a babu zuwa karatu babu a'a a neman du lahirar ka karanta addini ka yi ƙoƙarin haddan ƙur'ani mu ganka injiniya ko medical doctor ko babban lauya ko accountant ko wani masanin tattalin arziki ko gogaggen mai sana'ar hannu ko gogaggen ɗan kasuwa amma a harkar neman duniyar ya zama babban manufanka shine ka yi wa al'umma hidima don allah ya baka lada ka mutu ka je lahira shi yasa ba a son mu zauna a duniya muna neman duniyan kuma mu ce mu babu zuwa kasuwa babu karatun zamani babu sana'a ba daidai bane a duniyan ma muna da haƙƙi ma kana da misali ko da ɗaya ƙur'ani wabtaghi Allahu khaira misali da aran mai ba mu kisar karuna ne kowa ya santa suratul qasas aya ta 77 Allah ta'ala yake cewa yace wa karuna shi karuna iya da kudi shi saboda kudi da yake da shi a duniya ba wai kudi yake kaiwa banki yayi saving ba ba account yake operating ba bankuna da branches a zamanin dukkaninsu bankunan kudin karuna ne shi bankuna ya fi karfin ya buɗe account ya kai kudi a'a kamar a ce najeriya kowace jiha akwai branches hudu ko biyar kuma kowanne dukiyar karuna ne a ciki shi saboda yawan dukiyar bankunan independently dukiyarsa kada suke handilin <laughs> to kaga duk kudin ka tunda account kake bude aka kai ajiya kenan kaga wanda ya fi ka amma da yawa Allah kaho ya nuna duniya ta dame cewa shi ya zama iliminsa ya bashi duniya sai Allah ya ce wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na kuɗi da arziki amma sai ce wala tansa baka minar duniya amma kar ka kuskura ka manta rabanka a duniya shi yasa a ka'ida fa ba wai addini bane mu koma masallaci 24 hours kullum kana matashi a'a da muke bukatan ka kayi awoyi a masallaci kayi awoyi a kasuwa kayi awoyi a makaranta kayi awoyi a gona ta ko'ina aka taba ka kai kana neman rufin asiri ka rufa wa kanka asiri kuma Allah ya rufa maka asirin ka taimaki al'umma shi yasa magabatan na kwarai ko da manyan malamai ne za ga suna da sana'o'insu da suke yi suna da sana'a suna da shaguna suna da kasuwanci kuma a yanzu wannan idan kana da malami ko limamin ku bai da wannan rufin asirin ba ku koma gefe kuna gulma ba da Allah duba liman kullum bai da ko kasuwanci baya komai sai sadaka yake ci laifin ku ne mu ma mu mabiya liman mu ya dace mu rufa wa liman asiri sai mu zauna mu yi mitin aka rama kalla mun ga hidimar da kake muna sha'awan a ce ka dan fara kasuwanci jari mun duba kasuwanci kaza da kaza da kaza kai istikhara ga wanne kake so ka fara a bude wa liman shago ya bude shago ka zama in zaka sayi yadi akwai shagon liman wane in za ka sayi buhunan shinkafa ka yi sadaka liman da ma baka san fa limamin juma'a nan yana da babban shagon kasuwa yana sai da ana sauke ma tirela goma na shinkafa to haka muke so mu ji limaman to amma ka'ida shi ne mu mu tallafa musu amma mu mun ki taimakon su suna gyara mana alakar mu da Allah ko mun koma gefe mun zage su cawai wai malaman yanzu ba su da sana'ar yi kuma ya gaya maka ba su da shi in ba su da shi me kuka yi ku taimake su so ni a ka'ida na malaman mu mu rufa musu asiri wanda ba su da gatan da za su yi mu yi kokarin koya musu abubuwa da koya musu kasuwa ga masallaci sai mu yi shago a gefe mu ce shagon liman ne a hada gudumawa a hada mar kaya ya rika sayarwa in an yi hayya ala sala liman ya kulle ya zo ya zuga mana sallah in an gama ya koma masallaci a nan sai ya gana cewa fi sabilillah nawa ake bukata eh mara lafiya ne nawa ake so an kashi asibiti dubu arba'in bai ce ku je shago ku ce a baku to shi ne yi wa addini gata amma sai aka mai da limamai su yan ala wai sai dai a basu su ba za su bayar ba ba ai walakanci ne ai irin waɗannan aran momin nan gaba muna so mu ga Allah ya rufe asiri da irin wannan ciyarwan sai aran ma ya ce to a bari masallacin annur insha Allah ta'ala za a ciyar muku fi sabilin to haka ya dace shine yi wa addini da masu addini gata wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani na yi magana mai tsawo akan ihsani da adadin ayoyin da suka kira ihsani a ƙur'ani sheikh muhammad salih al-uthaimi rahimahullah yana cewa in kana so ka gane alamar mutumin da Allah yake so a cikin al'umma ko a almajirai ne ko a 'yan kasuwa ne ko a shugabanni ne ko a talakawa ne ko a 'yan boko ne ko a komawa ne ne ya ce ka duba mutumin da nan da talakawa ke ƙauna wanda a cikin jama'a ake son su to alama ce ta Allah yana son su in ka ga mutum yana da soyuwan mutanen kwarai talakawa bayin Allah na kwarai suna so ya ce alamar Allah yana son mutumin ne saboda Allah ta'ala ya ce me innal ladina amanu Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da aiki na ƙwarai babu kokwanto Allah mai rahama zai sanya ƙaunar bayan Allah a zukatansu shi sa duk mutumin da ka ga talaka suna sonsa sosai ko kana ga kuskurensa kamar zaton alkhairi mai bi iya da wata alaka da Allah da Allah ya da shi kai baka sani ba ko a cikin malamai muna da su duk duniya da ake ƙaunar su shi yasa za ga wani zai zauna sai ya zagi su su limamin harami ni bana iya zagin su saboda ƙaunar da talakawa ke musu da son jin muryarsu ko da na ga kuskurensu maybe akwai wani sirrinsu tsakaninsu da Allah da ya rinjaye kuskuren wanda Allah yake son su duba irin gwamna zulum talakawa na son sa in ga kuskuren sai kawar da kai Allah ta'ala ba zai sa talakawa son mutum